sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Kwana 529 dai suka rage a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. sai dai har yanzu matasa waɗanda su ne suka fi yawa a ƙasar suna raba ɗaya biyu wurin yankar katin zaɓe. Ko me dalilinsu? Ku biyo mu sannu a hankali domin jin dalilan matasan da ma sauran batutuwan da muke tafa da su. Hukumar ƙidaya ta ƙasa ta tabbatar da cewa matasa su ne kaso mafi yawa na 'yan Najeriya. Masu nazarin ci gaban al'umma kuma sun bayyana matasa a matsayin ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma a duk faɗin duniya. Domin sanin ko matasan Najeriya sun shirya karɓar ragamar shugabanci daga magabatan nasu, mun yi duba a kan ɓangaren shugabancin ƙasar domin ganin ko matasan sun samu kaso mai tsoka a cikin masu juya akalar ƙasar. Gaskiya ba su da shi, dalilin kuwa shine rashin mai da hankalin matasan wurin shiga harkokin siyasar ƙasar ka'in da na'in. Mun faro da jin wai shin ma matasan na da katin zaɓe in kuma suna da shi, me yasa saka yanki katin zaɓen? Ga dai muryoyin wasu matasa akan wannan batu. Sunana uh, Abdulhadi Yakubu na taɓa tsaya takara na majalisar jiha. Na tsaya ne dama saboda yanayin da na ga Najeriya take ciki tun ina ƙarami na zo na fara wayo na fara fahimtar mai ake ciki na ga so da yawa ana zaben shugaba ka ga ko a zaɓe shi a hana shi ko kuma a zaɓe shi a bashi kaga ya kawo abin da bai yi abin da ya kamata ba matasa kuma an daɗe ana cewa yara manyan gobe yara manyan gobe to yaushe ne gobe za ta yi to a lokacin da fara nan tunanin sai na ce to bari in yi katin zaɓe saboda ni ina tunanin zan iya kawo canji sai na fara wayar da sauran matasa na yan uwa abokai cewa fa ku tashi fa mu yi katin zaɓe ku tashi mu yi katin zaɓe saboda an ba mu yi katin zaɓe ba yaya za a yi mu zaɓi wanda muke so sannan muna cewa muna zaɓa ba a ba wanda muke so to za mu ta magana ne ba mu da katin zaɓe to ni gani zan fito takara to ina cewa zan fito sai abokai da yaka da yan uwa suka tashi aka a to tunda zaka yi zaka fito zaka fito bari za mu yi katin zaɓe sai aka yi kuma alhamdulillah na yi takara a 2019 kuma gaskiya alhamdulillah irin ƙuri'an da na samu saboda eh, sau da yawa wasu sukan yi takara su faɗi su dinga kuka ko wani abu makamancin haka su ga sun yi asara to ni kuma gaskiya da na faɗi na ji daɗi sosai saboda gaskiya irin ƙuri'an da na samu sai na ga ah to kenan matasa in ana kokarin wa musu da kai za su tashi su haɗa kan kuma a kawo ci gaban so da Allah matasa a tashi a katin zaɓe your vote is your right sunana Muhammad Sani ina magana daga nan Nasarawa State Karo Local Government Babban dalili na da ya sa gaskiya ban yi katin zaɓe ba shine tun muna ƙanana muna ji ana wane ne ya ci amma ba a bashi ba sakamakon ƙarfi na iko da wanda suke kai. To har ya kasance dai mun zo muna tashi mun tashi har muka zo muka kai shekarun da ya kai a ce mun yi katin zaɓe shekara sha takwas kenan. To wani shine babban dalilin da ya sa ban yi katin zaɓe ba. Daga baya kuma na zo na je ofis office ɗin akan in yi aka zo layi da cunkoso da wasu abubuwa dai kawai na ce to wannan bai da amfani ba mu share su sunana salim ibrahim babban dalili na na sa wanda ya sa bai katin zabe ba tun ban kai haka ba na ganin iyayenmu da sauran yayinmu wanda suka riga suka kai suna yin zaben to kowa yana complain akan idan sun yi zaɓe ana murɗiya ana dannewa ana ba wa'anda ba su ci ba ana ɗauka a basu su wa'anda suka yi mai suka wahala a kai daga ƙarshe suke tashi a tutan babu to wannan shine babban makasudin da yasa nake ji ma katin zaben ya fita arena gaba ke daya daga baya da na zo na yi tunani akan hakan na ga tabbas eh yana da amfani saboda zaben saboda mu zaɓi wanda suka kamata ko wanda suka dace mun zo mun tafi mun je wajen INEC office ma akan yin zaben cunkoson mutane da wahala dai haka dai zaka ga wani ya tafi tun safe har yamma wani ma kwana biyu zuwa uku zaka ga yayi a wajen amma bai samu ba to wannan shine babban makasudin da yasa na ji abin ma ya fita a raina gaba daya muryoyin wasu matasan Najeriya kenan to tun da an zargi hukumar INEC mai alhakin bayar da wannan kati da kuma shirya zaɓe cewa tana wahalar da mutane wurin rajistar abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da wani jami'in hukumar zaben ta INEC akan wannan zargi Sunan Idris mai kasuwa. Jami'in hukuma zaɓe na Karol Hogaman, ni ne electoral officer. Matasa sun ƙalubalanci hukumar INEC da cewa tana wahalar da mutane wajen yin rajista. Me tsarin rajistar a yanzu? A tsarin rajista a yanzu shine a matakin karamar hukuma. Cewan wannan feskwata insha Allahu daga nan zuwa zuwa Satamba eh, sha tara ga wata za mu kasance a local government amma insha Allah muka dawo second quarter as from October za a fara abin zuwa world levels insha Allah. An ce ana iya yin rajista online wato ta intanet amma bayan mutum ya kammala in ya je karɓar katin sai an sake karɓar duk bayanan da ya riga wallafa a intanet me yasa haka? A'a ba mukan dai tabbatar da mu bincika mu ga abin da ya yi shin daidai ne ko kuma ba aka ba. Mutum har ya yi a online in ya zo kawai fingerprint capturing ne kawai da kuma a ɗaukar hotonsa. Mun ma fi son ma a dinga yin online don ya fi saving mana time. A ganin ka me yasa matasa ko da sun yi rajista suna da katin me yasa ba sa hita su yi zaɓe? To in fact ina ganin rashin hakuri ne da kuma juriya wadda mu mata suka fi matasa wajen mai da hankali wajen kare kuri'a. Because so tari ko ka je ruhunan zaɓe ranar zaɓe za ka tare cewa mata suka fi kowa fitowa matasanmu dai gaskiya ba su cika fita ba. hadda ma mazajen namu manyan so suka fita amma mata sun fi kowa kokarin wahala wajen juren sayawa a layi suka da kuri'a amma ina ganin yanzu dai hukumar zaɓe dai ta ta dai ɗauki matakin sauƙaƙawa yanayin kada kuri'a don a yanzu kwanakin baya a watan azumi a watan uku bana mun faɗaɗa akwatunan zaɓe a duk faɗin tarayyar ƙasar nan anan misali kamar mu a nan karo da muna da akwatin zaɓe 121 duk faɗin Karol Hogaman. Amma da yadda Allah a wannan lokacin mun samu dama mun kara akwatin zaɓe akwatunan zaɓe sun kai da casain biyar. To kin gaba ba makin walau suna ganin a cinkoso ne da yake yawa shi yasa yake da sukurin ɗinsu ba sa zuwa su tsaya layi su kada kuri'a amma insha Allah yanzu kowa zai kada kuri'a ba tare da wani bata lokaci ba Allah yadda. Halima Jimrau a tattaunawarta da wani jami'in hukumar zaɓe. To madalla, kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio, sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuma kuna iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust Idan ba a manta ba muna tattaunawa ne akan raba ɗaya biyu wurin yankar katin zaben Najeriya da matasa ke yi da kuma ƙauracewa zaben da suke yi. Ga dai tattaunawar mu da Dr. Abubakar Umar Kari, masani kuma malami a sashen koyar da kimiyyar zamantakewar siyasa a Jami'ar Abuja. A takaice dai wannan babbar magana ce kwarai da gaske saboda ita dimokuraɗiyya ta gini ne akan waɗansu ginshiƙai kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙan dimokuraɗiyya shine mutane su taka rawa a cikin demokradiyya in an ce taka rawa a demokradiyya ta kunshi abubuwa da dama ɗaya daga cikinsu shine a ce ka zama ɗan jam'iyya ko ka yi takara ƙarƙashin jam'iyya ko ka fito ranar zaɓe ka yi zaɓe da sauransu. So waɗannan su ne suke nuna cewa demokradiyya ta kafa ko bata kafa tana da kwari ko bata da kwari. To amma abin bakin ciki sai ana samun akasin hakan. To shi yasa ake ganin cewa demokuraɗiyyar mu har yanzu ba ta karko ba, ba ta karko ba kuma ba ta kwari ba. Ah, kuma ba za ta yi hakan ba sai su matasan sun rungumi siyasa sun taka irin rawar da ya kamata ce sun taka. Eh. Dakta kafin ka ci gaba. Ka mm-hmm. ce hakan na nuna rashin ƙwarin demokuraɗiyyar mu ne. To kaga a yanzu waɗanda ke riƙe da ragamar demokuraɗiyyar dattawa ne iyaye. Mm. To kana ganin matasan ne ya kamata su shigar da kansu da ƙarfin tsiya ko kuma dattawan ne ya kamata su yi abin da ya kamata wurin ganin sun jawo ra'ayin matasan an yi gaskiya sun tunda matasa da yawa suna cewa idan an yi zaben ma ba wanda suka zaba ake baiwa ba shi yasa ba za ba za su yi zabe ba kuma ba ma za su yi katin zaɓe ba. Eh wato wannan ya kai mu ga wani dalilai ne suka sa matasan ba su take irin rawar da ya kamata a ce sun taka a cikin eh, harkokin siyasa. Kayan magana cewa magabata ko kuma tsofi sun yi babakere, eh to haka ne ba haka ba. Sanin kowa ne cewa a lokacin da ake kafa jam'iyyu mutane masu shekaru daban-daban su suke zuwa su kafa jam'iyyu. Alal misali jam'iyyu uku da aka fara kafawa wannan jamhuriya ta hudu wato jam'iyyar PDP da APP a lokacin da kuma AD. waɗanda suka kafa ta babu matasa da yawa a ciki. To amma kuma ko a wannan lokacin akwai matasa waɗanda sun zama gwamnoni akwai misali akwai irin su Saminu Turaki akwai irin su Muhammadu Kalu su Atayiru Bafara da sauransu dukansu sun zama gwamnoni suna shekaru arba'in zuwa hamsin. Yawanci ma za a ce mafiya yawan waɗanda suke zama gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da sanatoci mafiya rinjayensu ba su kai shekara sittin ba. wannan abu ne wanda a fili yake wanda kenan ya zama cewa da dama daga cikin matasan suna takarawa. rawa demokradiyya a bace ta jama'a kuma in babu jama'a babu demokradiyya kuma duk lokacin da jama'a matasa da tsofaffi da yara ba su fito fage sun takarawa ba da demokradiyya ba ba akwai kuma rashin ilimi abun bakin ciki musamman a arewacin ƙasar nan yawanci miliyoyin matasa ba su da ilimi waɗanda ma ilimin ba su fahimci menene muhimmancin su fito su zaɓa wa kansu makomar siyasa da ya kamata a ce ta cancanta ba. Na uku kuma akwai cefanar da kansu da su matasan suke yi. Maimakon a ce sun fito sun taka muhimmiyar rawa sai su rika taka mummunar rawa. Yawanci kusan duka 'yan bangar siyasa, 'yan jagaliya, 'yan tsara suka waɗanda ake amfani da su a kawo hayaniya a hauragiya. Yawancin su duka matasa ne. To, dakta, dakta, dakta kafin ka ci gaba, ɗazu ka ce lokacin da aka dawo demokaradiyya ka ce mafiya aksarin gwamnoni da suka ci a wannan lokacin matasa ne amma sai ka lissafa mutane masu shekara arba'in zuwa hamsin ba su kai shekara sittin ba to a siyasance wai wane ne ma matashi tunda yanzu gashi kuma ka dawo magana cewa da matasa ake jagaliyar siyasa amma waɗannan kuma da ka lissafa ai ba matasa bane mm. a wurina da kuma wurin 'yan Najeriya duka muna ganin wannan ai sun fara zama iyaye dattawa ne. To kaga ita kalma ta matashi ko matasa ita kanta tana da sarkakiya akwai takaddama kan shi waye ma matashi mutane suna ba ta fassara daban-daban amma fassarar da aka bayar a manufar najeriya ta matasa wato national youth policy wanda kuma mutane da dama suna da jayya a kanta ita kanta a shine cewa matashi shi ne kan tsakanin shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar to amma idan ka duba a gwamnatin cikin. To amma a zahiri idan ka duba koda da kungiyoyin matasa waɗanda suke da awar cewa su ne matasa masu fafutukar matasa idan kai bibiyan su kai bitan su kaga shugabannin su waɗanda suke kiran kansu matasa ina tabbatar maka akasarin su 'yan shekara hamsin ne zuwa ƙasa. To amma kana ganin dakta wannan ba ana ci da gumin wasu bane wasu ce su ne matasa kuma alhali ga matasan da aka ce su ne matasa sai mu ce kenan ba a ma faro siyasa da matasa ba a Najeriya. A an fara ai kwaskwarima da aka yi wa tsarin mulki na 2019 wannan abin da ya kira not too young to run in ka tuna hmm. har ya zabtare makaskancin shekaran takara. Dr. Abubakar Umar Kari kenan Duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau a nan Abuja da Sagir Kano Sali, ni Muhammad Awul Suleiman ne ke muku sallama a madadin su duka.